وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan afrilu shekara ta 2015 miladiya 23 hudu 24 ga watan afrilu shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatu na wannan littafi sabo da za mu shiga wato shine i'tiqadu a immatul arba'a wannan shine littafin da ke hannun kowa daga cikinmu na farko za mu miƙa godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu ya ba mu ikon kammala wancan littafin da muka sauke shine sharhu suna na imamu barbahari abu muhammadin hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda mun karanta shi a cikin shekaru uku da watanni wajen shida Allah ya sa muka sauke littafin nan gaba kiɗa to wannan littafi da ke hannunmu asali idan muka duba za mu gani muhammad bin Abdulrahman al-khamis wanda asalinsa dakta ne a jami'atu imam na garin saudiya a lecturer ne a wannan makaranta na jami'a wanda asalin dalilin rubuta wannan littafi shine ya yi doctorin digiri ɗinsa ne akan aƙida usuluddin wanda a ƙarshe ya yi bayani ne akan aƙidan imamu abu hanifa aƙidarsa na imamu abu hanifa shine ya rubutu a kai wanda ya kai kusan mujallaji guda uku zuwa hudu littafin to a cikin bayanin da ya fara na littafin ya yi shimfiɗa a kan sauran malaman shine imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hambali to sai ɗalibai suka ga saboda fa'idar da ke cikin wannan littafin sai aka neme shi cewa don girman allah ya kamata ya yi summarizing abin da ya tattaro a cikin wannan littafi nasa ya haɗa wa'annan malaman guda hudu a waje ɗaya saboda duniya ta san su sun shahara da ilimi da kuma mazhaba guda hudu wanda aka fi sani a duniya gaba baki ɗaya to shin su ɗaya ce ko ba ɗaya ba kaga duk lokacin da aka ambaci kowanne a ciki ka sani cewa fa su ɗaya ce ba su da bambanci a aƙida don ka sani cewa su ma ahalus sunna ne wal jama'a kuma akan aƙidan suka bauta wa Allah to ganin haka sai tattara wannan littafi sai rubuta shi bi ma'ana takaitacciya kamar yadda ka gansa a hannunka ya tattaro duk ilimin da yake da alaƙa da aƙidan waɗannan malaman guda hudu abu hanifa da Imam malik da Imam shafi'i da Imam ahmad bin hanbali saboda da yawa daga cikin mutane a yau za ka ji mutum yana ce maka musamman a mazhaba ta imamu Malik idan ka mai magana zai ce e su malikiya suke bi idan aka ce to aƙida fa sai ce su asha'ira suke bi shin imamu Malik da asha'ira waye girma wani tabbas Imam Malik ya riga Abu Hassan al-Ash'ari zuwa duniya kuma ya riga shi rayuwa ya riga shi sanin addini har imam malik ya shuɗe ba a ma san za a haifi abu hasan al-ash'ari ba wanda ake jingina aƙidar cewa aƙida a sha'ira za a yi sa'annan a mazhaba malikiya to imamu malik da sauran malaman babu wanda suka sha bamban a aƙida aƙida su ɗaya ce to malam wannan littafin yana so ya nuna maka wa'annan malaman jagororin nan guda hudu duk da a wajen fikihu zaka ga an ɗan samu cece ku ce a wajen matsaloli wannan ya ce kaza wannan ya ce a'a wannan ya ce kaza amma a aƙida dukkan su ba su samu saɓani ba saboda aƙidan musulunci in kaga mutum ya samu saɓani. to ba aƙidan sunna ba ce. amma in dai sunna ce tsintsiya madaurinki me daya to aƙidan sunna kenan duk inda mutum yake inda ya akidan ahli sunna yake zaka ga yana indiya ne ko yana china ne ko ko yana saudiya ko ko yana nigeria idan ka tattaro maganansa da wanda ke can zaka ga babu bambanci saboda aqidar guda ɗaya ce kuma ba sa cin karo da juna to dalilin haka malam yake so ya tabbatar mana da wannan kaga wannan yana daga cikin wato littattafan da malam ya wallafa to bayan haka akwai littafin da malam ya ƙara wallafawa wanda a asali akan aqidan Abu Hassan al-Ash'ari shine i'tiqad ahli sunnati shine sharhu ma qarrarahu al-Ash'ari Abu Hassan al-Ash'ari kaga wannan a nan an sa Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis ina fata an gane wannan littafi ya rubuta shi ne akan aqidan asha'ira saboda shi Abu Hassan al-Ash'ari yana da marhala uku a rayuwarsa na farko yayi aqidan mu'tazilanci wanda suke cewa kwakwalwa kadai za a gabatar idan ka kawo nassi na Qur'ani ko hadisi in ya ci karo da kwakwalwarka suka ce ka watsar da nassin nan kai amfani da kwakwalwa saboda kwakwalwa tana gaba da nasi to ya ɗauki wannan aƙidan saboda ya taso a gidan aliyu bin jubba'i al-mu'tazili babarsa tana auren wannan mutumin shi kuma jigo ne a aƙidan mu'tazilanci kuma yana daga cikin manya-manyan malaman a wato harshen larabci a fannin balaga yana daga cikin manya-manyan malaman harshen larabci to daga nan ya kwankwaɗi wannan aƙidar wata rana yana zaune ya yi bacci sai mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce alaika bi sunnati na hore ka da bin sunnata da ya zo da yake limami ne ya hau mimbari zai yi hudu ba sai ya cire alkyabbansa sai ya juya ta upside down sai mai da ita ya ce jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanna ba to ni ne abu hasan al-ash'ari wanda aka sani na fita daga aƙidan mu'tazilanci kamar yadda na juya alkyabba na dinnan haka na fita daga wannan aqida sai ya tabbatar da siffofi guda bakwai na Allah subhanahu ta'ala saboda aƙidar mu'tazilanci ba su yadda da Allah ba gaba kidai sun kore mai siffofi to daga nan sai ya tabbatar da guda bakwai to tafiya ta yi tafiya sai ya gano bakwan nan ma ai da saura ba siffofin Allah kaɗai kenan ba sai fita daga wannan aƙida sai koma aƙidan ahli sunnati wal jama'a sai rubuta littafi al-ibana an usulid diyana wannan littafi ya rubuta shi duk abin da ya faɗi a da a baya sai ya warware su da wanda ya faɗi a mutazilanci ya warware da wanda ya faɗi a asha'iranci sai ya warware sa'annan ya ƙara rubuta wa littafi shine a ah, makalatul islamiyyin wannan littafi yana zuwa a mujalladi uku ne duk abin da ya faɗi a zinanci sai da ya warware shi a wannan littafi da abin da ya faɗi a sha'iranci sai da ya faɗi ya warware su sannan ya tabbatar da aƙidan ahli sunnati wal jama'a sannan akwai littafin sa alluma shi ma haka ya tabbatar da aƙidan ahli sunnati wal jama'a to wannan a kansa Abu Hassan al-Ash'ari Allah ya karɓi ransa to duk wanda suke ce masa ba a sha'ira wai aƙidarsa sa ta biyu suka ce ka bi me yasa ba su bi ta uku wanda ya mutu akai ai abinda mutum ya mutu akai da shi ake masa me shi yake mai hukunci ko to sai suka bar wanda yayi a na farko sai suka ɗauki na biyun na ukun sai suka ajiye ta wanda yayi a na ukun daidai take da na aqidan Imam Malik babu bambanci a ciki to amma me me yasa ba su yi amfani da wannan ba to idan kai da kake cewa kana bin mazhaba ta malikiya to wajibi ne in ka bi mazhaba ta malikiya ka bi aqidan wa aqidan imamu malik inda gaske kake to in ko ba da gaske ba to shine zaka bi mazhaba ta asha'ira abu hasan al-ashari ya tuba daga wannan aikin ya tuba daga wannan aqidar kai kuma ka ce a'a aqidar zaka bi ka masa adalci baka mai adalci ba saboda me abin da ya mutu akai ba da shi kake kira zuwa gare shi ba kuma an yi magana sai ka ce ai kana jingina shi zuwa ga Abu Hassan al-Ash'ari saboda jika ne ga Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin kuttabul wahyi yana daga cikin kuma limaman Madina a zamanin Sayyidina uh, Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu saboda yana daga cikin gangarau daga cikin gangaren na ilimin ƙur'ani da hajjan ƙur'ani ina fata an gani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mizmarun min mazamiri Dawud an ba shi zaƙin murya irin zaƙin muryan da Allah ya ba annabi Dawud idan yana karatu tsuntsaye sukan zagaye shi saboda zaƙin murya to Abu Musa Alashari yana da wannan daraja to jika ne daga cikin jikokinsa Abu Hassan amma ya tuba ya bar wannan akida to wannan littafi kamar yadda yake a hannunmu littafi ne wanda ya kunshi aƙidin wa'annan malaman bi ma'ana guda hudun nan shin guda ɗaya ne ko ba ɗaya bane? zaka ji shi insha Allah subhanahu wata'ala na biyu akwai ‘yan uwa da suka ba da gudunmawa wajen wato buga wa'annan littattafan wanda ya shigo hannun kowa a cikinmu a yau ina fata an gane wanda ‘yan uwa sun ba da gudunmawa lokacin da na yi magana a ce a buga sai wani bawan Allah da muka fito sai ya ba da dubu ashirin da biyu da naira ɗari biyar ya ce a yi fotokofi a rabawa duk ‘yan wanda ke zama a karatu to da muka a wajen sai wani bawan Allah ce ah to manan maimakon bugawa maimakon a yi fotokofi why not a yi reprinting in littafin saboda su a wajen aikinsu sai reprinting ɗin wani littafi kuma Ah, ya fi sauƙi kuma za a same shi kamar yadda original copy yake kaga wannan shine original copy din in ka duba wanda ke hannunka kaga har ya ɗara original copy din girma ko an ƙara expounding ɗinsa da sauransu sai ce to why not a yi wannan sai muka ce to ni ina maganan kudin ne zai sai ce a ah, in aka irga abinda ma za a yi eh, recopying ɗinsa ya fi wanda za a yi photocopy tunda za a yi binding binding kuma naira ɗari ne ga photocopy zaka ga an ci 200 biyu sai ya ce to ayi to sai na bashi wannan kudin ya karbi littafin atake sai ya kai wajen da za a yi reprinting shi ma ya cika sa wannan kudi aka samu wato 50 copies in ba manta ba ko 100 copies kenan ko aka samu a wannan lokaci sai aka samu wani bawan Allah ya ba da dubu ashirin da biyar aka ƙara eh, wato 50 copies kenan ko aka ƙara samun wani bawan Allah ya ba da 25,000 shi ma sai aka ƙara da copying ɗinsa sai aka samu wani bawan Allah ya ba da dubu goma sannan aka samu wani bawan Allah ya zo ya ba da 20,000 to shi wannan bawan Allah ya ƙara cika sa wannan wanda ya ƙara kawo ya fara kawo ra'ayin wannan ya cika har muka samu almost 550 copies in ban manta ba wanda na tambaye shi wannan ragowar na kai sai ce a ba komai shi wanda ke photocopy din abin ya ce shi ma ga gudunmawansa kaga saboda haka waɗanda suka ba da gudunmawan wannan littafi ya iso ga kowanne daga cikinmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin dukiyarsu ya sanya albarka a cikin zuriyarsu duk abin da suke nema na alkhairi Allah ya sadar da su da shi duk abin da suke tsoro na shari Allah ya kare su mu kuma da za mu karanta ga baki ɗayanmu da muka halarci wannan mu ma Allah ya sanya albarka a cikin mu ga baki ɗaya ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ga baki ɗaya ya sanya mu kamar yadda ya haɗa mu a nan ya haɗa mu a cikin aljanna alfirdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa da siddiƙai da salihan bayi ga baki ɗayansu wannan shine takaitaccen bayanin da zan yi akan wannan littafi insha Allah subhanahu wataala sai mu shiga cikin karatun wannan littafi malam ya fara da bismillah malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim sai ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai anan jar wal majrur ne muta'alliqun bil mahdhuf bi ma'ana bismillahi abda'u bismillahi aqra'u bismillahi atlu bi ma'ana zaka ce da sunan Allah zan fara da sunan Allah zan karanta da sunan Allah zan yi tilawa ta ƙur'ani da makamancin haka saboda haka arrahman rahman zu rahmatin wasi'a ya Allah mai rahama shine ma'abuci rahama yalwatacciya arrahim rahim zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadihi shine mai sadar da rahama ga wanda ya ga dama cikin bayansa shi sa yace wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kai ne ga a mu'minai sai malam ce al muqaddima wato shimfada na wannan littafi sai ya fara da Ah, abin da ake kira khutbatul haja duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in zai bude taro ba addu'a ake fara bude taro da shi ba kamar yanda yake mu a al'adar mu mun saba in za a bude taro za a ce za a kira akramakallahu wane ko alaramma wane ya fara karanta mana qur'ani qur'ani abu mai kyau ne karanta shi abu mai kyau ne amma a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba duk taron da manzan Allah zai bude yana farawa ne da innal hamdalillah nahmaduhu saboda haka karanta qur'ani a wajen nan ya zama bid'a saboda ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba karanta qur'ani zai zama bid'a anan ya zama kaza a'a wannan karatun Qur'ani abu ne mai kyau amma tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake yi sai ka zo da waninsa me kai kenan kayi me kenan to albid'a kamar yadda malamai suke faɗi musamman ma wato abu ishaq imamu shatibi a cikin littafinsa a da yake magana almuwafaqat fi usul shari'a yake cewa kullu amrin wujida sababuhu wa muktabahu fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amkana an yaf'alahu wa lam yaf'alhu fa huwa bid'ah haka ibnu taymiya ya kawo wannan ta'arifin a cikin littafin sa iqtida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim yace dukkan wani al'amari wuji da sababuhu aka samu sababin sa wa muktadahu da abin da ya kunsa fi zamanin rasulillah a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amkanahu an yaf'alahu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daman da zai yi wannan aikin walam yaf'alhu kuma bai yi ba fa huwa bid'a in kai ka aikata shi yau kai me sai ce ka yi bid'a to kaga wannan manzo Allah me yake in zai buɗe taro da muqadda haja shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kaga wannan yana nuna maka cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi haka ma wajen dauran aure in manzon Allah zai daura aure idan an gama siga kawai abinda yake yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kamar yanda mala ya jero su har zuwa karshe kawai sannan sai ya ce wani kaza an daura aure shi kenan sai ayi addu'a barakallahu laka wa barika kuma wa jama'a kuma fi khairin kenan ya kare ɗaura aure ya kare amma idan ka kwatanta shi da abin da muke yi yau sai ka ga akwai akasin abin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa wani zai ce ah to ai malaman mu an saba kaka da kakanni ana wannan kuma malamai ne na sunna to shin yaya sai mu ce abinda aka ce shine ka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsira gare ka malami bawan Allah ne zai iya daidai zai iya me zai iya kuskure inda yayi daidai sai ka bi shi inda ya kuskure kuma ajizanci ne nawa na dan adam sai ka masa addu'a Allah ya yafe masa ko kai kuma sai ka bi wanda yake me daidan kaga anan in na bi daidai ban bi shi a wajen ba za a ce mun raina shi a'a sai mu ce a'a anan mun masa adalci saboda dan adam ne ko cewa zai iya kuskure sai muka ce anan tunda ya tabbata gare cewa abu kazan nan da ake yi ba daidai bane sai na bu wanda yake daidan kaga shi kuma sai na masa addu'a cewa Allah ya fi masa kurakuransa saboda yana da wansa alkhairai masu dimbin yawa anan da ya kuskure ba zan ce to tunda wa'ancan alkhairan suna nan zan ci gaba da bin sa anan sai in ce a'a Allah saka masa da alkhairi anan amma anan ba zan bi abin da ya ce ba sai in bu wanda yake daidai saboda wanda na bi daidai shine na bi nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake bude taro da shi kenan duk taro kuma in rufe taron ba addu'a ake yi ba kamar yadda ake cewa closing remark ko closing prayer sai a kira wani ya zo ya yi addu'a ba prayer ake yi ba kowa a zai yi kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi kowa ne ke yi bi ma'ana wannan addu'an da kai kafaran nan da kai a wannan zama idan kai kayi kuskure a cikin zaman da kai kowa su bayanai na kuskure da kai wannan maganar da kai addu'an nan da kai Allah ya kankare maka wa'annan abu shine dalilin da yasa manzon Allah yake yin sa to kaga wanda yayi ya samu kankarewan zunubi ko bai samu ba kai kuma da baka yi ba fa kai ka samu kaga ka rasa wannan kenan to shine dalilin da yasa ake yin kafaratul majlis a duk lokacin da mutum zai tashi ba da'a ake ba wannan shine abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace innal hamdalillah lallai cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman agajinsa isti'ana kala biyu ne ina fata an gane akwai isti'ana da mutum yana da iko akai akwai kuma isti'anan da babu wanda ke da iko akai sewa sai Allah wanda isti'anan da mutum yake da iko akai shine zaka iya cewa Allah dan miko mun wannan abin yana wajen kuma yana nan da rai kaga ka nemi taimakon sa ko kaga zai iya akwai kuma abinda babu wanda ya isa ya baka shi sewa sai Allah to idan ka nemi agajin wani Allah ka yi shirka da shi a wajen shi sa a daidai gaban iyaka na abudu wa iyaka sta'in imamu ibn qayyim jauziya ya ɗauki littafi guda ya fassara wannan ayar kadai a mujalladi uku mujalladi uku ya sa masa suna ah, madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kawai ya fassara shi a mujalladi guda uku kuma kowane mujalladi ɗaya ya kai kusan peji biyar. ka kenan in za a maka tafsirin fatiha za a iya me kenan za a iya yin wata da watanni ko kenan in za a maka in an zo gaban ma iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to kaga kada ka ga laifin wayansu malamai da in sun zo karatu sukan faɗaɗa bayani da sauransu saboda kila bayanan da suka binciko da ah, karatuttukan da suka yi akan wannan matsalan yana da faɗi kaga dole ko su faɗaɗa maka idan sun yi takaitacce sai su takaita maka wani kuma zai faɗaɗa ba dan komai ba ba wai yana la'akari da mutanen da suke gaba da shi kadai ba yana la'akarin da wanda suke gaba da shi da kuma waɗanda suke gida da kuma ɗaliban ilimin da suke neman ƙarin ilimi a kan karatunsu sai ya zama kai da kake ɗan ƙasa-ƙasa ka amfanu ɗan tsakiya-tsakiya ya amfanu wanda kuma ya ɗara maka shi ma me ya amfani sai zama an hada guda uku kenan fa'idar sai ta gami saboda haka yace wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastahdihi kuma muna neman shiryarsa kaga wannan yana karkashin Fatiha ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kace me ihdinas siratal mustaqim saboda haka hadisin Imam al-Bukhari da Muslim Abu Huraira yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce Fatiha na raba ta kashi biyu sunan Fatiha as-salatu daga cikin sunayen Fatiha as-salatu sallah sai ya ce Allah ya ce qasamtu as-sala baini wa baina abdi lahu nisfun wa nisfun Allah ya ce na raba sallah Fatiha kenan kashi biyu tsakanina da bawana shi yana da rabi ni ina da rabi sai Allah ya ce idza qala al-abd idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce wa mala'iku a sama hamadani abdi ga bawa na can wane yana gode min kana sallafa sai ka ce arrahmanir rahim sai Allah ce wa bayi wato mala'iku asna alayya abdi ga bawa na can wane yana yabona in ka ce maliki yaumiddin sai Allah ya ce wa mala'iku majadani abdi ga na can yana girmama ni sai ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala yace wannan tsakanina ne da bawa na me kake so sai ka ce me ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil Makdubi alaihim wala dhalin sai ce haula'i li abdi wa abdi wannan gabaki ɗaya na bawa na ne da ya roka ina shaida muku na amsa a cikin ina kenan a cikin sallah fatiha kenan kaga shine yace wa nastahdihi muna neman me shiriyarsa to amma menene yasa dan Najeriya idan kai abu aka ce Allah shirye ka sai ka bata rai daman ni ne kuma ga shi kullum akalla kowace rana sai ka ce Allah ka shirye da ni goma sha bakwai amma an kai wani abu sai dan wanka ya kalle ka yi ce wani Allah shirye ka sai ka bata rai kai ma Allah shirye ka ha to ba ka san shirye ne kuma shi kullum ga mentalitin mu shine idan an ce Allah shirye ka wai mun kai batacce ne shi za aka ce Allah shirye ka kullum kana bukatar me shiryar Allah shi yasa kullum muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya duk wanda Allah ya shiryar da shi zai tabe kaga ba zai tabe ba ashe kenan kana bukatar me wannan shiryar to shine mana yace wa nastahdihi muna neman shiryarsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa ko shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tuba zuwa ga Allah saboda kowace rana ina tuba zuwa ga Allah sau ɗari wata ruwaya ce sama da saba'in a kowace rana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu anan sai malamai suke cewa rai ya rabu wato sharrin ko kuma ɗan adam ransa ya rabu kashi biyu wasu suka ce ya rabu kashi uku cewa akwai nafsul mutuma'inna akwai nafsun ammaratun bisu akwai rai na tsatsiya akwai kuma ran da ko da yaushe tana umurtanka da saban Allah sai malamai suke cewa na ukunta akwai nafsun lawama rai mai zargin mutum idan mutum ya aiki mara kyau mutum mumini ne sai ya saban Allah lokacin da ya gama saban Allah sai ka jiransa tana zarginsa yanzu mai kaji wani daɗi kaji sai ya dawo yana mai. da ya sani bai aikata wannan aikin ba suka ce mumini kenan shi kuma fasiki shine nafsu ammaratun bisu duk ranar da yayi aikin alkhairi sai zuciyar sai ta zarge shi to kai me yasa kai wannan abin sai dawo yayi aikin alkhairi amma sai ya dawo yana nadama shi yasa zaka ga mutum ya ce yayi kyauta yana cewa ka da na sani wallahi da ban mai kyautan nan ba yayi fa abu amma sai ya dawo yana mai. da ya sani to nafsun ammaratun bisu kenan shine nafsun lawama tana zargin sa yayi abin alkhairi amma sai ya dawo yana zargin kansa me yasa yi wannan abin ai da ya sani ma da bai aikata wannan abin ba Allah ya tsare mu to kaga anan shine malam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawuka mu. ashe kenan ran mu na da me yana da sharri ko shine abu zai raya maka har sahabbai kamar yanda yazo a cikin bukhari suke cewa ya ma aikin Allah wani lokaci muna zaune sai mu ji ranmu na raya mana wa'ansu ababen da idan da mutum zai yi furucinsa gara a ce ya faɗo daga sama ya rugurguje da a ce ya faɗi abin da yake ji a zuciya sai manzo Allah ce kuna jin haka a zuciyanku suka ce eh sai manzo Allah ce wannan shine zaƙin imani ka ji kai wani mummunan tunani ya bujuro maka ka ji a ka dama a ce ka mutu da a ce ka furta wannan kalmar sai ce wannan shi ne ɗanɗano da zaƙi na imani yana fata an gane to kaga anan yana nuna maka cewa lallai a yana da mahimmanci mutum ya dinga neman tsari daga shirin mai kansa saboda duk mutum da ka sani yana da alkhairi yana da mai yana da sharri to ransa yakan raya mai sharri wani lokaci ya raya masa ne alkhairi to wannan sharrin ka dinga neman tsarin Allah ya kare ka daga me wannan sharrin Allah ya kare mu daga dukkan sharrin kanmu malam yace wa sayyi'atu a'malina da kuma munanan ayyukanmu na saban Allah muna neman tsari Allah ya kare mu daga saba masa sai ce man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la babu wanda ya isa ya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ni na shaida babu abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah kadai wahadahu shi kai la sharika lahu bayi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammad na shaida cewa lalle annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma me manzansa ne saboda siffan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a kira sa da shi bawan Allah shi sa Allah ya dinga kiran shi da bawa cikin Qur'ani saboda shi siffa ce ta makura shi sa Imam Ibn Taymiyyah Harani a Dashqi rahimahullahu ta'ala dan wasi'a ya rubuta littafi musamman ya sa masa suna al-ubudiyya wato tsantsan bauta ya rubuta wannan littafin mujalladi ɗaya shafi kusan ɗari biyu akan tambaya ɗaya ce aka mai me ibada to amsan tambayan kenan shine wannan littafin ibada abinda ibada ya kunsa ba duka mun haddace ta'arifin da ake cewa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahiratu minha wal batina ko wanda za mu ji shi da yawa a bakin malamai to wannan tarifin asali a cikin wannan littafin yake a tambayan da aka yi wa ibnu taymiya to da ibnu taymiya to daga nan fa ya dinga sharhin me ake nufi da ibada Shi shine yi littafi mujalladi ɗaya kenan sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi maqrana na tsoronsa wala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum face kuɗin nan musulmun kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah bi ma'ana ku zama cikakkun musulmai ba rubabbun musulmi ba kaga nan wasiya ce ko umarni ne Allah ya ce mu ji tsoron Allah makura na tsoron Allah sa'an na wata aya Allah ce fattaqullaha basafatum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko saboda haka yanda muka fi juna imani haka muka fi juna tsoron wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine wa annabi adam alaihi salatu wassalam wa khalaqa min ha ya ya halitta daga wannan ran matarsa ita ce wa kenan hawwa'u alaihi salatu wassalam wa bassa minhuma ya yada tsakaninsu su biyun nan rijalan kathiran maza masu ɗimbin yawa wa nisa'a da mata masu ɗimbin yawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙonsa yau da gobe ya biya muku bukatanku na rayuwar duniya wal arham ku ji tsoron yanke zumunta saboda duk wanda ya yanke zumunta Allah ya tsine masa duk wanda ya yanke zumunta ya buɗe wa kansa kofan talauci duk wanda kuma ya sada zumunta wato duk wanda ke so Allah ya buɗe masa arzikinsa ya yalwata masa dukiyarsa ya kwaranye masa talauci to manzo Allah ce ya dinga sada zumunta in dai kana son ka fita daga talauci to ka yawaita sada zumunta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ma da kansa ya tsirewa wanda ya yanke zumunta sai ya ce inna Allah domin lallai Allah kana alaikum raqiba ya kasance mai kulawa a gare ku bi ma'ana yana bibiyan duk abin da kuke aikatawa saboda haka kan ku yanke zumunta ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa yau da gobe ya biya muku bukata sa'annan kuma ku bi abin da Allah yake so shine ku bauta masa sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa ƙaulan qawlan sadida kuma ku faɗi magana wacce ta dace magana mai kyau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko manzo Allah ce duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe ya faɗi alkhairi ko yayi me ko yayi shiru to shine Allah ya ce wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wacce ta dace in kuka faɗi magana wacce ta dace me Allah zai muku sai ce yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku zai mai da kai mutum kike wa yaghfir lakum dhunubakum sa'annan zai gafarta muku zunubanku kaga fa'ida na nawa biyu wa man yuti'illahi wa rasulahu duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya faqad faza fawzan azima hakika wannan mutumin ya rabauta rabauta mai girma kaga fa'ida guda nawa uku akan magana mai kyau in ka faɗi magana mai kyau daga cikin fa'idar da Allah zai maka shine zai kankare maka zanubanka na biyu zai gyara ayyukanka da kai mutumin banza ne sai mai da kai mutumin kirki in kai mutumin kirki ne sai ya ƙara nagarta ka ka ƙara zama mutumin kirki ko kana da kyau sai aka ƙara maka da me da wanka sai ka ƙara kwalliya kenan ka ƙara ka zama mai kyau kana haske duk inda ka je ana kwaɗayinka ana wato degen a zauna da kai saboda me ka yi magana wacce ta dace sai Allah ya gyara aikinka kaga kowa zai so ka sa'annan kuma ne ya gafarta maka zanubanka wa'annan kanana kananan zanubai kenan manya manyan tuba ke gyara su shine ke kankare su sai malam yace amma ba'adu bayan haka faqad qumtu bi bahthin muwassa'in li naili darajati ad-doktora fi usulidin ad-din 'inda al-imam Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala malan yace hakika na tsayu da bincike mai faɗi dan samun matsayi na doctorate degree shine linaili darajati doktora fi usulidin a cikin aƙida shine ake kira usuluddin inda al'imam abi hanifa rahimahullahu ta'ala a wurin imamu abu hanifa sunansa nu'man bin thabit kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a asalinsa dan faris ne asalinsa dan faris ne bi ma'ana dan ina kenan iran kenan ko yawwa babansa ina fata an gane to mutumin a kufa yayi rayuwa ya taso sai malam ya ce wa qadi daminatil muqaddima talkhisu aqidatil a'immati thalatha malik wa shafi'i wa ahmad wannan binciken da nayi akan Imam imamu abu hanifa a muƙaddimansa na ya ƙunshi taƙaita aƙidar wa'annan jagororin guda uku su ne wa sai ce imamu malik ko Shi ne Malik bin Anas ko Abu Abdullah Imam Darul hijira ko sannan eh, Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i sai na hudun Abu Abdullah ko shi ne wa Imam Ahmad bin Hanbal a shaybani sai ce wa qadi talaba minni ba'd al-fudala sai ce wa'ansu masu daraja sun nema daga gare ni ifradu aqidati ha'ula'il a'immati thalatha in takaita aqidan sauran malaman nan guda uku tunda wannan guda ɗaya ne ko me zai sa ba zan hada su su guda hudun ga baki ɗaya ba in fitar da nasu su uku wal istikmali dhikru aqidatil a'immatil arba'a saboda in cika sa ambatan kudurin jagororin nan guda hudu tunda guda ɗaya ne magana ko idan na ƙara sauran guda ukun kaga na mai da su guda na su hudu wanda aka fi saninsa a duniya suka fi shahara shi ce ra'aitu an azumma ila ma ah, zakartuhu fi muqaddimati bahthi talkhisa ma basattuhu inda aw an aqidati al-imam abi hanifa fi at-tauhid wal qadri wal imani was sahabati wa mawqifuhu min ilmi al-kalam sai malan yace sai naga an adumma in hada ila ma zakartuhu fi muqaddima muqaddimati bahthi in hada a cikin wato muqaddiman da na rubuta na bahasina na doktora in hada guda uku talkhis ma basattuhu in takaita abinda na shimfida an aqidatil imami abi hanifa dangane da aqidan imamu abu hanifa fi tauhidi a wajen kadaita Allah wal qadri da kuma wato kaddara wal imani da wato imani was sahaba da kuma matsayin sahabbai a wajen wa'annan malaman guda hudu wa mawqifuhu min ilmi al-kalam da matsayin imamu abu hanifa a wajen ilmul kalam shine ilimin falsafanci menene hukuncin da malaman musulunci suka bada ina fata an gane nayi bayani akan aqidan imamu abu hanifa in ji malam yace wallahi as'alu Allah nake roƙo an kuna hadha al'amalu khalisan li wajihil karim wannan aiki ya zama nayi shi domin neman yaddansa wa an yuwaffiqana jami'an ina roƙon Allah ya datar da mu gabaki ɗayan mu li hadi kitabihi wato zuwa ga shiriyar littafinsa shine me qur'ani ko wasairu ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bin sunna tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu min wara'il qasdi Allah yana bayan manufar mutum in manufarka mai kyau ne Allah na me yana tare da kai in manufarka gurbatacciya ne Allah me baya tare da kai sai ce wa huwa hasbuna shine madogaranmu wa ni'mal wakil kuma madalla da abin dogaro sai ce wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen addu'anmu sai mu ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai al-mabhath al ya kamata sai mu tsaya anan ko sai mu tashi akan al-mabhath al-awwal bincike na farko malam sai ya ɗauka da yake lecturer ne sai ya bi tsarin lecturing yadda ake rubuta me handout ba kawai kai rubutun zube ba ko sai bi shi ka'ida bincike na farko sai kawo maka bayanan da suke karkashi wannan bincike shine ma ya ce al mabhatul awwal bincike na farko sai mu tashi a wannan gaba in Allah ya raya mu ranan lahadi kenan insha Allah za mu zo mu daura saboda gobe malam Ishaq Yunus zai zo yi karatu ko to ranan lahadi sai mu zo mu kara insha Allah ina fata an gane to sai mu tsaya anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka